أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya arzita mu ya bamu lahiya ya sake bamu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda suke bamu damar fahimtar kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saman mu a cikin addinin mu muna fata gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu kyakkyawar fahimta da kyakkyawan ayyuka domin mu samu kyakkyawar rabo da kuma kyakkyawan rabo a ranar lahira bi haƙi muhammadin wa alihi na tahirin kamar kullum bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna shigowa cikin wannan darasi namu tare da bayanin wani maudu'i ne muke ciki yau maudu'in mu na yau Shi ne bayanin annabci kamar da wadda muka yi ishara na annabi yaya za mu iya gane lalle wannan annabi annabin Allah ne ƙarshen kuma annabi ne ko da ke bayani kan ƙarshen annabawa zai zo nan gama na musamman amma dai yanzu ya za mu gane cewa annabcin annabi mai yarda da cewa lalle shi annabi ne wannan shi ne bayanin da muke muka ce kuma za mu zo da alamomi har guda takwas wanda suke nuna mamu annabi lallai annabin Allah ne alama ta farko wadda take nuna mu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin Allah ne cewa shi ummi ne ummi kalma ce ta larabci amma abin nufi gare ta shi ne wanda bai taɓa karatu a wurin kowa ba kuma ka same shi yana da ilimi ummi dai wanda bai taɓa karatu wajen kowa ba to annabin Allah ummi ne ba a gan shi ya je wajen wani ba ya zanna ana koya mashi karatu babu wanda ya isa ya kirarin cewa ya koya ma annabi karatu kai ba ma annabi ba babu wanda ya isa ya yi da'awa cewa jikokin annabi sha biyu wannan wasiye wanda annabi ya yi wasiya da a zo a bi su su sha bin nan babu wanda zai iya cewa ya karantar da su in ka ɗauko imamu shafi'i ne imamu maliki ne imamu hambali ne kai babu wanda zai iya ce maka wai shi ya koya ma wannan bayan Allah ɗin karatu ɗauko tun daga abu hanifa wanda shi ne riga su wanda su ne a ɓangaren musamman mu ɓangaren mu su ne mazhabin da suka shahara aka san su ana ganin kuma kun ba wani karatu wanda za ka kai gare su su ne mazhabi na ƙarshe wanda dole da su ake koyi waɗannan guda huɗun hanafiya shafi'iyya malikiya hambaliya waɗannan mazhabobi guda huɗu su ne waɗanda ake bi a wurarenmu in ka ɗauka har sa'udiyya sai ka samu cewa akwai mazhabin da suka yi riƙewa da ƙarfi kenan ɓangaren da ya ahalar sunna wannan su ne mazhabobi wanda suka yarda su a taƙaice muna gane cewa annabi lallai bai yi karatu a wurin kowa ba shine muke son mu tabbatar a wannan darasi namu mu gane ta wannan hanya cewa kenan shi annabi ne saboda me zamu cewa wannan yana nuna alama cewa shi annabi ne saboda ya nuna kenan kai tsaye Allah ne ya koya mishi abin da ya samu daga Allah ne da wani ya koya mishi zai ce kai ya zaka kiran kanka annabi annali ni na koya maka in ma akwai wanda ya kamata ya kira kai shi annabi ai ni na kamata in kira kai na annabi ne ba kai ba to sai aka samu babu wanda zai iya wannan da'awai babu wanda zai ma wannan kan shi wannan kirarin ya ci ya koya ma annabi mun gane kenan annabi wannan alama ɗin ta ba shi cewa shi annabi ne sai alama ta biyu ita ce littafin nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya miƙa shi ga hannun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mu al'umma da shi alƙur'ani wanda annabi ya kirarin cewa babu wanda ya isa ya zo da irin shi shi kan kashi alƙur'anin ya yi ta kira cewa babu wanda zai zo da irin shi ku zo da sura guda ko sura goma in kun isa duk wanda ya isa ya zo da irin shi wanda ya ba su dama suka yi ta ƙoƙari larabawa saboda tsaban luga da ke gare su sanin halshe nasu suka yi ƙoƙarin dagewa su zo da alƙur'ani irin shi amma suka kasa wannan ita ma alama ce da ke nuna cewa annabi annabin Allah ne sai mu zo ga alama ta uku ita ce tasirin annabi mu duba lokaci guda ɗan ƙanƙane shekara sha uku annabi ya yi a cikin garin makka kenan bayan an haifi annabi shekara 570 biyar da saba'in kenan bayan haihuwa annabi isa 570 a wannan shekara aka haifi annabi annabin rahama sai ya samu shekara goma sha uku bayan ya shekara arba'in kwarko kenan sai da shekara arba'in Allah ya aiko shi bayan ya samu arba'in da Allah ya aiko shi a cikin maka ya shekara goma sha uku yana kiran mutane sannan ya koma madina amma mu duba irin tasirin yadda dandanin kiran shi ya bunƙasa gaba ɗaya cikin shekara ashirin da uku yadda kira mutane gaba ɗaya ka haɗa kiran makka da na madina gaba ɗaya da wanda ya ta yi sashe-sashe na ƙasashen larabawa wanda ya da kanshi ko wanda ya tura dandanin cikin shekara uku ka duba irin bunƙasa da tasirin saboda abubuwan da aka gani game da shi gaskiyar shi da aka samu shi ma wannan zai zo alama alama ce wadda take nuna cewa shi ma annabi ne a nan wannan alama ta uku kenan tasirin da bunƙasar kiran shi wanda yi wanda gashi nan kuma ku duba yadda ke faɗi a duniya kullum adadin musulmi sai dai ƙaru ba dai ya rage ba ko da ana kashin su azzalumai suna ƙoƙari su yi amfani da su musulmi kansu rashin gane don rashin ganewa na musulmi ana amfani da su suna kashe ‘yan uwansu musulmi amma duk da haka nan addinin musulunci kullum cikin karuwa yake a ko'ina kuma inda bai kai ba yana kaiwa inda ya kai kuma yana ƙara buɗewa Wani ɗaya daga cikin alamomi kenan wanda suke nuna mu kuma annabin Allah lallai shi ma annabi ne sai alama ta hudu imani wanda annabi ke da tsarkakken imani wanda ya yarda ɗari bisa ɗari kan abin da yake an yi ta tahadidin shi za a kashe shi ma'ana ana ba shi tsoron za a kashe shi ya ce sai dai ku kashe ni aga tsoro baya a ba shi tsoro baya aga to bari a zo a ba shi duniya ya ce kai da ko da za ku haɗa duniya ga hannuna gaba ɗayan duniya ku haɗa ta ga hannuna ba zan bar abin da nake ba ko ma mi za su yi ya nuna masa annabi ba zai sake aikin da yake ba saboda gane harafin da yake kenan ba ka ruɗe shi ba ka ruɗa annabi da duniya sannan kuma ba ka isa ka ba shi tsoro game da abin da yake ba har ya kai inda yake har in ya kai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da shi wannan alama ce ta hudu sai alama ta biyar annabi bai yi amfani ba da abubuwan da ba su kamata ba waɗanda Allah bai yarda su ba muna gani wasu shugabanni me suke yi in suna son su kai ga hadafinsu su kai ga abin da suke so suna amfani ta kowace hanya ko ta kashe mutane ne kamar yanzu 'yan siyasa ta kowace hanya suna amfani don su kai ga abin da suke so a yi kashe-kashe ne a yi ha'inci ne a yi cin amana ne a yi mine ne su dai su kai ga abin da suke so amma mun samu annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana kira game da a zo abi Allah amma bai yi amfani da wata hanya ba misali ma za mu ibadawa annabi ya taɓa a jinkirta aiko risala shedan ya ta ruɗe mutane ya tuna cewa ga nan da annabin Allah ne me yasa shiru yanzu bai nan ga ce muku Allah ya ce ya yi shiru yanzu amma annabi ya haƙuri ya ƙyale tsawon shekarun da aka yi yana dai jiran wannan saƙon in dai saƙo bai zo ba to ba zai ce ma mutane ba ku zo Allah ya ce har Allah ya shaide shi yake cewa ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah bai ƙyale ka ba kamar yadda suke cewa Allah yanzu ya yi hushi da annabi ya kyale shi shi da ya ce Allah ya kushi to ga Allah nan ya yi hushi da shi misali suka ta kirari da wani ne yake ne yana neman wani matsayi zai iya haƙuri kullum yana cikin neman mutane ne kullum yana son ya samu mutane ne saboda ya kai ga matsayin da yake so amma annabi saboda shi ba wannan ne ya zo ba shi ya zo ya shirye da mutane ne ya kawo saƙo ne saboda haka muka same shi tsawon wannan lokacin ya yi haƙuri annabi bai ƙetare hanyar da Allah ya aza shi wannan ɗaya daga cikin alamomin da suke nuna mu lalle annabi annabi ne yardadde ne daga Allah sai alama ta shida sahabbai da muke gani tare da shi na kwarai ko da an samu gurɓatattun sahabbai wanda suke munafici amma akwai sahabbai na kwarai wanda suka rike amana tare da su aka taimaki wannan addinin har ya bunƙasa kala ana matsa musu madina da suka gudu suka tai ana matsa musu a makka suka gudu suka tai madina a can addini ya bunƙasa suka zo suka ƙara buɗe musulunci a cikin makka wannan duk alama ce wadda ke nuna cewa annabi rahama ne Sabon nan nashi na kwarai wanda sun gano lalle wannan bawan Allah daga Allah yake sai alama ta bakwai rayuwa wadda aka samu ta annabi tada mai kyawu wadda har an san shi da cewa shi amin ne yardadde ne na Allah wanda me yake nunawa yana nuna kenan daman mutane sun gane wannan mutum shi kamar ba mutum bane kamar kowa mutum ne gaya nan kun san shi kun san iyayen shi amma kuna ganin ya aita daban ba kashin ya yi ƙarya ba kashin ya yi wani abu duk wani abu da ka sani na banza ba ka samu shiga annabi wanda yake nuna cewa annabin Allah ne sannan alama ta takwas ta ƙarshe ɗabi'u kamar da muka ce masu kyawu an same shi da akhlaq an sami annabi da akhlaq wanda babu kamarsu. har zuwan musulunci an same shi mutum mai haƙuri an same shi ya yi ta fama da al'umma amma wannan ya ba annabi haƙurin jurewa sun yi ta mai maganganu kala-kala masu cutarwa saboda munafikai da suke amfani da su yahudawa sun ba annabi matsala sosai amma annabi ne ba za ka gani ya yi hushi ba ba za ka gani ya samu matsala ba kai annabi har cikin gidan shi ya san ki fama da matsaloli ya san ki fama da matsaloli daban-daban ya yi fama da matsaloli cikin musulmi ya yi fama da matsaloli na mushrikai ya yi fama da matsaloli na kafirai wannan duk shi kaɗai amma akhlaq ɗin shi da ɗabi'un shi masu kyau a zo a zazzage shi a zo a ɓace shi a jehe shi a buge shi amma annabi ne ba ka samun ya nuna wani abu ya nuna wani karanci akhlaq ɗin annabi mun shashin abin da ake gai game da annabi saboda babu lokaci da mun kawo misalsalai wanda suke ratsawa kana gane cewa lalle wannan shi ne wanda Allah ya shi kai Allahu a'lamu haythu alu risalata da ka ɗabi'un annabi ba abin da ka ce sai dai ka ce lalle Allah shi ya san inda yake aiko saƙon shi abin mamaki hatta ‘ya'yan shi ko jikokin shi wanda Allah subhanahu ta'ala ya yi wasiya da abi za ka same su irin wannan ɗabi'un ne ke gare su masu kyawu ɗabi'unsa kenan ɗabi'un bayan Allah kenan to wanda duka ka kun baya koyi da irin wannan to lalle baya bin annabi saboda haka nan duk wanda za gani musamman a yanzu wai ka samu musulmi yana kashe dan uwansa musulmi yana kashe shi ba irin yankan da zai iya mishi nau'i nau'i na kashi wai kuma musulmi ne wai tir da wannan musulunci nashi annabi za a kawo bayi amma ku duba da ke mu'amala da su Mun ci babu lokaci da mun kawo misali sosai mai ratsawa yadda annabi yake mu'amala da mutane kusan ma za mu gani lokaci ya kare saboda haka za mu dakata a nan amma insha Allah cikin darussa masu zawa na gaba za mu yi kokarin kawo wani misali bi idnillahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin